Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Yau ranar Alhamis 30 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. a cikin shirin za ku ji cewa akalla likitoci goma sha uku ne suka kamu da cutar corona virus a kasar ghana haka kuma za mu leƙa yankin kudu maso yammacin najeriya akan matakan yaƙi da cutar coronavirus sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga najeriya da kuma tasirin azumin ramadan amma da farko sai a gyara zama a fara da shan cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum. Adadin rashin aikin yi na ci gaba da karuwa a Amurka tare da karin wasu ma'aikata miliyan uku da dubu ɗari takwas da suka nema a basu tallafin marasa aikin yi a makon da ya gabata. Yayin da annobar coronavirus take ci gaba da mummuna illa ga tattalin arziki mafi girma a duniya. A cewar rahoton ma'aikatar ayyuka a yau Alhamis. Sabbin waɗanda suke neman tallafin ya ƙara adadin cikin makonni shida zuwa miliyan talatin da dubu ɗari uku. duk kuwa da cewa wasu jihohi kalilan sun soma buɗe wasu harkokin kasuwanci yayin da shugaba donald trump yake ƙara matsa lamba don buɗe tattalin arzikin ƙasar amma wasu ƙarin miliyoyin ma'aikata na iya neman tallafin marasa aikin yi a cikin makonni kaɗan nan gaba yayin da annobar ta dakatar da komai gaba ɗaya sai dai amurka bata taɓa ganin irin wannan mataki na rasa ayyukan yi ba ya shafi ɗaya daga cikin kowaɗanne ma'aikata shida tun daga lokacin da aka shiga cikin matsin tattalin arziki a shekarar talatin Yadda ake sallamar ma'aikata gaba ɗaya duk ya share karuwa ayyukan da aka samu tun daga karayar tattalin arzikin shekarar 2008. Gwamnati ta sanar jiya Laraba cewa tattalin arzikin kasar ya faɗi da kashi hudu 4.8 cikin ɗari a farkon rubi'in wannan shekarar. Gwamnatin shugaba Trump na Amurka ba ta shirin tsawaita dokar yin nesa-nesa da juna da gwamnatin tarayya ta saka a kan coronavirus da za ta kara aiki a yau Alhamis. Maimakon haka tana mai da hankali ne na kokarin da take yi na aiki tare da jihohi a kan shirye-shiryen sake buɗe ƙasar. Gwamnonin jihohi ne suke yanke shawarar yaushe ne za a sassauta dokar rufe kasuwancin shaguna marasa muhimmanci a jihohinsu da haduwar jama'a da yawa kana kuma sun yi kira da mutane su ci gaba da zama a gida. shugaba trump ya faɗa jiya laraba cewa ka'idojin gwamnatin tarayya da aka kafa tun a tsakiyar watan maris za su kawo a hankali yayin da gwamnatinsa take tuntubar gwamnoni domin jin shirye-shiryensu jami'an kiwon lafiya sun yi gargaɗi a kan yunkurin trump na gaggauta buɗe al'amura suna cewa yin hakan zai iya haddasa sake dawowa da kamuwa da cutar adadin waɗanda suka kamu da covid-19 a duniya ya kai miliyan uku da dubu ɗari biyu a yau alhamis yayin da yawan waɗanda suka mutu ya haura 227 a cewar ƙididdigar jami'ar johns hopkins labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc shugaban jami'ar da take mulki a lesotho ya ki amincewa da buƙatar prime minister thomas tabanes na ba shi kariya daga tuhuma da gurfana a kotu dangane da harbi tsohuwar matarsa har lahira a kudancin afirka ta kudu Matakin da shugaban jami'ar ABC ya ɗauka shine na baya-bayan nan a wannan makon da ya zama koma baya ga shugaban mai shekaru 80 da yanzu haka ke fuskantar matsin lamba ya sauka daga mulki kafin ƙarshen watan Yuli kamar yadda ya yi alkawari. A farkon wannan makon ne dai wani alkali ya yanke hukuncin cewa babbar kotun Lesotho za ta yi matsaya akan ko bani zai iya da'awar rigar kariya daga tuhumar da ake yi masa na kashe tsohuwar matarsa. a dai cikin wannan makon majalisar dattawan kasar ta yi wa kundin tsarin mulki kwaskwarima inda ta takaita karfin ikon firaminista na rusa majalisa da kuma kiran sabon zaɓe. a yau alhamis shahararren jarumin masana'antar shirya fina-finai ta bollywood a india rishi kapoor ya mutu a mumbai bayan ya yi fama da cutar sankarar jini na tsawon shekaru biyu jarumin mai shekaru 67 da haihuwa wanda ya fara fitowa a fim din mera nam joka wato da turanci my name is joka tun yana dan yaro ya karba azuka ta miliyoyin masoyansa tare da labarin soyayya na wani matashi a fim din bobi a shekarar 1973 sai dai labarin mutuwarsa ya kasance mummunan al'amari na biyu ga masana'antar shirya fina-finan bollywood da kuma miliyoyin makallata kasancewar kafur ya mutu ne kwana ɗaya bayan da fitaccen jarumi irfan kan ya mutu sakamakon cutar daji Kafur ya shafa kusan shekara ɗaya yana jinya a asibiti a birnin New York kafin ya koma India a watan Satumba da ya gabata. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. madalla akalla likitoci goma sha uku aka samu sun kamu da cutar coronavirus a kasar ghana kuma kan haka ne wakilin muryar amurka da ke can kasar ghana duwan abbas ya haɗo mana da wannan rahoton Dr. Beru ya ce ƙwararrun ma'aikatan kiwon lafiya na fuskantar ƙalubale na ƙarancin kayan kariyar ma'aikatan kiwon lafiyar saboda rashin tsari mai kyau na rabon kayan abin da ya saka rayukan ma'aikatan kiwon lafiya cikin haɗari ya ƙara da cewa wannan cuta fa ba ta ganin girman kowa ba ta san mai kuɗi ba bare talaka ko mai ilimi da maras ilimi haɗa da ƙwararrun ma'aikatan kiwon lafiya da sauran ma'aikata da ke sahun gaban yaƙi da cutar akan haka na tuntubi Dr. Yahaya daga Elmina cikin jihar tsakiya don ya warware mana abin da ke faruwa ya kuma fara da gaskata lamarin da kuma ciwar karancin kayan aiki ya jawo haka. Gaskiya ne, there were enough in the Kuma as a doctor is supposed to go and save life kuma ga ciwo in kai dan kuskure ka sometimes idan da mask ma da ka sa ka ce kamar ka sa ka abin nan na it is infected for ba ka ka abin shi sa shi da wannan eh, matsala. Dokta Yahya ya ci gaba da bayanin matsaloli da ke akwai game da yaƙi da cutar COVID-19. Kare ka duba government in ya fara eh, magana sai ce za mu sai wanga hmm. mun ajiye kuɗi haka damu mu sai haka ba su ce kamar o oh, an samu wanga ya zo ga shi number su abin da ya zo ke ya da fight corona virus ne hmm. in bacci dai yanzu da eh, an ka donate from cash and in kind and those things da zama an ka samu pp so da da wani ce da ka pp ma ba shi ya kare ma da wasa da virus na ba samu ma balle a sai a kawo a ƙarshe ya yi bayanin yadda za a kara wa likitoci kwarin gwiwa a aikinsu. To kagar yanzu fight nan if there are motivation, kagar it has to go with motivation. Eh, percentage da aka ce da ba the front line da su abin gani na kagar da abin da su mana da muna ji kamar ma eh, some of them are not kind. To su ko su ne masu aiki su ne kuma aiki. Now, PPE is in that way to fight. because in da ka yi faɗa da ka war ba da makami ya da ka yi ka je ka enemy ka ko ba gane ba to shi zai kwatin mu samu makami za mu fa shi wannan coronavirus Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana A gaidar Ridwan Abbas kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai. you're not well stayed, dauke da cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa a Najeriya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin yin sassauci matakin zaman gida da hana zirga-zirga musamman a jihohin Lagos, Ogun da Abuja. Matakin na shugaban dai zai fara aiki ne ranar Litinin mai zuwa. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana rahoto na musamman kan wannan mataki. a inda ƙididdiga na baya-bayan nan ya nuna cewa mutane 196 ne suka kamu da cutar jihar lagos zai ita ce kan gaba har yanzu da mutane 87 da suka kamu da cutar a rahoto na baya-bayan nan da cibiyar da ke yaƙi da cutar corona ncdc ta fitar sai jihar kano mai 24 sai gombe 18 sai kaduna 17 sai birnin tarayya abuja ke da sha shida, katsina na da goma sokoto na da takwas daga daga dai mutane 307 ne aka sallama bayan sun kamu da wannan cuta wato dai sun warke sai kuma mutane hamsin da ɗaya da suka rasa rayukansu a jawabinsa na kwana-kwana nan dai ga 'yan najeriya shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bayyana aniyar gwamnatin tarayya na sassauta wannan doka na hana yawo da aka kakaba a jihohin lagos da ogun da kuma birnin tarayyar najeriya abuja da kuma ne ra'ayin mazauna waɗannan yankuna na lagos ogun ikiti ondo da oyo da oshun game da wannan mataki na gwamnatin tarayya na sassauta dokokin hana yawo assalamu alaikum sunana mika'ilu shagarda daga nan lagos allah hakika wannan bayani da shugaban kasa yi na sassauta wannan wa'adi a nan lagos abuja da ogun muna cike da farin ciki saboda da ake cewa labarin zuciya a tambi fuska kafin wannan lokaci idan kaga fuskokin mutane yadda suke babu annashuwa ba farin ciki da shauransu saboda irin hali da aka samu kai a ciki amma tun daga wannan rana da shugaban kasa ya ba da sanarwar cewa an sassauta wannan wa'adi za mu fito ranar litini mai zuwa tabbas in kaɗu fuskokin mutane sun kasance cikin annashuwa da kuma fatan allah ya kai mu wannan rana lafiya waton eh, wani abin da zai bada mamaki baban gida shine hasali ma mu mutanen da muke zaune a lagos da muka ga shugaban kasa ranar da zai wannan jawabi yana sanye da fararen kaya sai muka cika da fata na alkhairi na ganin cewa tabbas shugaba zai mana sassauci daga yanayin da muke ciki in ka duba kimanin wurin wata ɗaya da rabi kenan mazauna Legas da wa'annan wurare guda biyu Abuja da Ogun muna cikin wannan hali na kulle mutane a gida da rashin zirga-zirga da rashin ayyukan yi da shauransu. To kuma sai labarin da abin nan muka gani mun kasance masu farin ciki ya sassauta al'amuran nan muna fatan ubangiji Allah ya sa shi kan shi wannan cuta a rinka samun sassauci allah hakika a duk abin da ka gani akwai kalubale a ciki shi kan shi a bar mutane su fito su ci gaba da zirga-zirgansu akwai kalubale din amma dai ba zai yiwu a eh, a ci gaba da zama haka nan babu abubuwan masarufi da zai iya isan mutane ba zai taɓa yiwuwa ba duk ƙasashen duniya idan ka duba inda aka takaita wayannan zirga-zirga da zaunar da mutane a gida bayan wani wa'adi na lokaci an ɗan rinka ba da dama a rinka ɗan fita a a rinka ɗan kaza da shauransu saboda haka mu mazauna lagos muna cike da farin ciki da wannan ah, amincewa da gwamnati cewa mu fita zuwa ranar litini zuwa bakin aikin duk da cewa masana akan tattalin arziki suna nuna cewa ko da an fita yanzu galibi mutane ba za su ga wani abin da suke tsammanin za su fara gani ba daga wuraren neman abincinsu to amma dai in aka fara fitan za a fara daga nan kuma in sha allahu za an samu sassauci na farko kuma za a ci gaba da samun sassauci babban fatanmu shine allah ya takaita mana wannan wahala allah kuma ya kawo mana karshen wannan annoba da ya zo mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. A sunana Malam Alkasim Bashir Abubakar wanda ke zaune a Obalande Ikoyi a Lagos, Nigeria. A ra'ayina akan wannan dama da hukumomi suka bayar cewar talakawa su fita su nemi abinci da kansu wannan abu ne wanda yake zami farin ciki da shi saboda mun ɗanɗana ainihin wato zaman gida mun ji shi ba daɗi duk da dai ainihin wato ana yi ne saboda tsaron lafiyar mu to amma abin da ya sa muka farin ciki saboda waɗansu ba sa samun abincin da za su ci to tunda aka sake mu kuma yanzu insha Allah kowa zai je ya nemi abincin da ya zai ci amma shawarar da nake ba mu a karan kanmu kar saukin nan da aka yi mana ya sa mu saki jiki mu ɗauka cewar shikenan an samu lafiya mun sani cewar wannan abu kullum karuwa yake yi to sai kai kokarin kare kanka daga irin ainihin wato shawarar da hukumomi na lafiya suka bayar jami'ai na lafiya suka bayar cewar ka sa max ka kuma ba da tsakanin ka da mutum idan ka ji mutum yana tari ko atishawa kai kokari ka nisance shi to wannan babu shakka abu ne wanda yake ya kamata mu kwalle shi sosai a ra'ayina in mun bi haka insha Allah sai mu hada da addu'a Allah subhanahu wataala zai kare mu to sai dai a yanda sauran al'umma ke yaba da wannan mataki na gwamnatin tarayyar Najeriya a bangaren sa na kuta mai martaba Oba Adekunle makama a jihar Osun ya bayyana sa da fargaba game da wannan sassauci na gwamnatin tarayya kamar yadda na fada kwanaki ne kana gudu don an kore ka wanda yake binka bai tsaya ba ina kai ka gan hutu saboda haka do cewa za a soke takunkumin zaman gida don kare lafiyar mu dinnan ni na gani ya kamata a duba sosai bai kamata ba a ce yanzu za a dage lokacin zaman mu don tattalin arziki ya abunna saboda mu ya fi tattalin arziki wanda yake da lafiya yake ji da tattalin arziki allah ya taimake mu kuma mun gode yadda shugaban kasa yake bin abun a hankali a hankali in ka gani mm, yan turama da suka fi mu shirye-shirye abun ya jikace su sun jikata saboda aka duba sosai kafin a dage takunkumin yanzu da yake daga na baya bayan nan da cibiyar da ke yaƙi da cutar ta coronavirus ncdc ta fitar ya nuna cewa jihar lagos tana da mutane 931 da suka kamu da cutar inda 718 ke gadon asibiti sai kuma 191 da aka sallama sai kuma mutum 21 da suka rasu jihar ogun tana da mutane 50 yadda 43 ke neman magani sai kuma guda shida da aka sallama sai guda ɗaya ɗayar saransa yan jihar osun kuma ke da mutane talatin da hudu sai goma sha hudu da ke neman magani sai sha takwas da aka sallama hayan da biyu suka rasu jihar oyo kuma na da mutane ashirin da ɗaya da suka kamu da wannan cuta yan da goma ke neman magani aka sallami tara sai kuma guda biyu da suka rasu inda jihar ikiti ke da mutane takwas da suka kamu da wannan cuta sai guda biyar da ke neman magani hayan da biyu kuma aka sallame su sai guda ɗaya da da ya rasu a jihar undama an samu mutane takwas da suka kamu da wannan cuta ta corona a inda biyar ke neman magani aka sallame guda uku babu wanda ya rasu a bangaren ta ma yanzu haka gwamnatin jihar ekiti ta ba da sarwar dakatar da wani jami'in tsaro a daya daga cibiyoyin da gwamnatin jihar ta kafa domin tabbatar da ana amfani da dokokin kiyayewa na yaƙi da cutar coronavirus bayan da wani magidanci mai suna a doye ya kai ƙarar ɗansa wanda ya baro jihar Legas ya zo jihar ta Ekiti bayan kuwa mahaifin nasa ya umarce shi da ya zauna a jihar Legas. don karya yaɗa cutar coronavirus ko kuma karya ɗauko. Gwamnatin jihar Ekiti dai ta bayyana matakin da jami'in tsaron ya ɗauka na naɗan faifan bidiyo na mahaifin da ɗansa da kuma ƙin ɗaukan wani mataki da ya dace da cewa bai dace ba kuma matakin zai kasance izina ga sauran al'ummar jihar kamar da kwamishinan yaɗa labarai a jihar Mr. Muyiwa cewa olumilu ya tabbatar a wata sanarwa ga manema labarai bangaren sa dai a jawabin da ya gabatar wa al'ummar jihar lagos gwamna babajide sanwo-olu ya bai cewa kasuwanni da guraren cin abinci za su fara budewa tun daga karfe tara na safe zuwa karfe uku na maraice to sai dai kuma akasari sai dai mutum ya sai abincin ya wuce ba tare da ya zauna wajen ya ci ba hawa kuma bankuna da su ma a da suke rufe za su fara budewa amma kuma za su rufe ne tun misalin karfe biyu na rana kana kuma an ba da umarnin amincewa ga mutane ashirin kasar su halarci jana'iza na duk wani mamaci da ya riga mu gidan gaskiya a jihar da a kokarin da jihar ke yi na rage bazuwar wannan cuta ta coronavirus da koya su ma mata da ke zaune a gidaje tare da mazajen nasu ke ji da wannan kulle na dole da aka sawa mazajen nasu sunana hajiya ummi muhammad agege wannan yanayi da muka tsinci kanmu a zahirin gaskiya yanayi ne ne mai tashin hankali matuƙa wallahi mata mun shiga tashin hankali yadda ika mata saboda sai mazajen mu sun fita za su nemo mana abin da za mu ci to mazajen mu suna gida to kawo ko akwai tashin hankali a cikin wannan lamari wallahi la la'azimu a wannan azumin akwai mata wanda ike sanannu ne gidaje suke bi suna bara don su samu abin da za su ci su ci da iyalinsu saboda wannan yanayi da muka shiga wannan yanayi Allah ne ya aiko mana da shi muna kuma fatan ubangiji ya ji tausayin mu ya dauke mana wannan yanayi ya kawo mana karshen wannan wannan al'amari a cikin wannan wata mai alfarma amma fa akwai tashin hankali a cikin lamarin to kaga ko wannan abun ya kamata gwamnati ta duba wannan al'amari ta duba wannan al'amari a sauƙaƙa mutane a saki mutane su shiga su yi harkoki su su nemi abincin su gurin Allah tunda gwamnati ba za ta iya ba ciyar da al'umma kuma ita wannan gwamnatin ta sani cewa talaka wannan dai mu ne dai muka fito muka cincirin do muka zaɓe ta annoba dai Allah ya riga ya kawo to muna roƙon Allah kuma ya kawo mana ƙarshen sa baban ya ci Amurka daga Najeriya To madalla a gaida baban gida jibrin yanzu kuma sai labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum jama'a a yau takaitattun labarin wasannin namu zai fara ne da yin albishi a hukumar kwallon kafar Najeriya wato NFF inda a cikin 'yan kwanaki masu zuwa za su sami tallafin kudi dala na gugan dala har dubu ɗari biyar kwatankwacin naira miliyan 200 daga hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa a matsayin yayyafa ruwa ga radadin annobar coronavirus da ke gallabar duniya to akan hakan ne na tuntubi Mallam sani ahmed toro tsohon sakataren hukumar kwallon kafa a najeriya domin sanin yadda ya kamata a raba waɗannan kuɗaɗe. wannan alhamdulillahi eh, kaga wannan duniya ne ta san halin da ake ciki kasashe suke suka samu kansu wannan cuta ta coronavirus kana jin ya kamata a kakkasa shi zuwa jihohi jihohi ne tabbas gwamnatin tarayya ta san abin da ya kamata ta yi amma dai dole jihohi dole su ma da su ma duk ya shafe su kuma maganan kwallo ne ake duk ya shafi jihohin nan ai yawanci gwamnonin nan su suke kashe kudi a kungiyoyin kwallon kafa saboda haka shi yasa nake ce shugaban kasa ya sa ido musamman akan wannan abu kar a bar hukumar gefe guda kuma a karan farko wasannin olympics na duniya wanda ake gudanarwa bayan kowane shekaru hudu a wannan karon gasar olympics din ya shiga cikin rashin sanin ko zai yi a gudanar a shekarar baɗi ko kuma a'a idan ba a manta ba dai an shirya gudanar da wasan olympics din a shekarar ta da shirin amma aka ɗage sabili da bayyanar cutar coronavirus a faɗin duniya to sai dai kuma har zuwa yanzu akwai rashin tabbas biyo bayan kokonto da kasar japan wanda aka ba ta damar ɗaukan nauyin gudanar da wasannin da kuma shugaban kwamitin olympics na duniya thomas bash wannan na nufin idan ba gudanar da shi ba a shekara 2021 to shi shikenan kasar japan ta yada abo da damar gudanar da wasan sai bayan shekaru hudu masu zuwa alhaji haruna bako tsohon sakataren hukumar wasanni na jihar bauchi ya tsokaci a kai Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gai da Abdulwahab Muhammad to yanzu kuma ga tasirin azumin watan Ramadan. ismina na firdausi tafizu min qur'an fi Islamic Academy بسم الله الرحمن بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من Allah saka da alkhairi da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaici. Jama'a Assalamu alaikum. Adadin rashin aikin yi na ci gaba da karuwa a Amurka tare da ƙarin wasu ma'aikata miliyan uku da dubu ɗari takwas da suka nemi a basu tallafin marasa aikin yi a makon da ya gabata yayin da annobar coronavirus take ci gaba da mummuna illa ga tattalin arziki mafi girma a duniya a cewar rahoton ma'aikatar ayyuka a yau alhamis sabbin waɗanda suke neman tallafin ya ƙara adadin cikin makonni shida zuwa miliyan talatin da dubu ɗari uku duk kuwa da cewa wasu jihohi kalilan sun soma buɗe wasu harkokin kasuwanci yayin da shugaba donald trump yake kara matsa lamba don buɗe tattalin arzikin ƙasar amma wasu ƙarin miliyoyin ma'aikata na iya neman tallafin marasa aikin yi a cikin makonni kaɗan nan gaba yayin da annobar ta dakatar da komai gaba ɗaya. masu sauraro baki ɗaya abin da ya samu kenan a shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada a manta za a iya zirta shafukanmu na yanar gizo a yaushe ake so domin sauraron shirye-shiryenmu waɗanda suka gabata da ma waɗanda suke zuwa ta adireshinmu na voa hausa da kam da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya salamu alaikum